واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون idan bayina suka tambaye ka ya kai wannan annabi akan kusanci na da amsawa ta ga roƙonsu, to haƙiƙa ni kusa nike da su, na san abin da suke ciki ina jin addu'o'insu, ba sa buƙatar wani tsani ko ɗaga murya saboda ni, ina amsa addu'ar mai addu'a idan ya kira ni yana mai tsarkake niyya a addu'arsa, su bi ni, su bi umarnina, su tabbata akan imaninsu, wannan shi ne tsanin da ya fi amfani wajen amsawa ta. ko za su bi hanyar shari'a a cikin sha'aninsu na addini da na duniya.